sai zo nan kaji ofisin sami ka da me yake faruwa yau wato gaskiya abin da yake faruwa shi ne domin wallahi wani boka ne sanan bakin kogin nan ta kudu ciki to kaya na na seda gaba daya na kai masa kudin zai magani to amma na ga maganin biyu ba kuma na je karɓar kuɗin sai sai aro masa wani kuɗin kuma kayan a gurin ƙanwar baba ta ma take shi yasa na ke so dan Allah da nan na kuka na a gurin ka ka taimaka min dan Allah ai ka ji ta idan mu muna tsakiyar aiki muna kawo masu laifi sai ga mara cin ne muke dan mun hana kuma ta ta gurin lura da abin da ake kullum kullum kuma ya wuce gurin malamai da bokaye ina kuke na da cewa a wofi wannan gurin wannan to a cikin tsarin aikinmu mutum da baka billahi da dina haɗi bakar wahala za mu dinga tambari da shi mugun duka inda mutum zai kasa tafiya kuma zai Allah ya sa me yasa baki ga mu da ba ai ba ni da mu kin ne gama in a ah, kin gama ita <laughs> da wanda take magana sun san mu a yake mu ba mata marasa mazaje agaji saboda kauta mu ko wata abin da zai ba kauta mu in mace ma ta mutu ka tauna ka tauna mata to amma ba na ce mata kadari ba zan ma ban Allah ya zan je in kawo miki wannan mai laifi to har za ki in ja mata in ki gurgula shi a gaban ki kai da ma'aikaci ke ciki a taransa daban daban amma fa da karshe ina son dan ke ma ke tarihi a wata kan cewa kin taba auren wani kwarzan dan sanda yanzu a kira ne sai nan bakin kogi a nan bakin kudi dukkan nan ana yake zama ai to to ba zan je tare ofishin aji ba kudina to idan na ajiye zan rabo a hankali a hankali in zo in masa kamun kalar kudin

da eh, ya ne amma ake ba hankali dan da an faɗi bagan magana kai kan haka ne wallahi sai na wuce kenan ko to shi kenan bari da ayan zama da kai dan zan je in same da cikin wannan abubuwan to to hadalla Thank you.

je ne yawan kiraye kiraye aljanun nan domin ba za ka bari ba kenan ko wani fa in ka zo da fiye ka ba za ka ji daɗi ban kana kiran na banza din nan ta guda ta guda ta guda ta kana ganin jari ba kenan ko kai ka tashi ne ana baka hakuri sai je ka ni dai tun da nake ma baka taɓa ban ko eh, ba zan bayar ba kenan a huta lafiya gaskiya da ba ta faru ya ai yaro gaba ɗaya kowan ka bai ban da kwari ba abin da kake salamu alaikum wa da kasalam sannu ah.

sai su bari zo maka bayani ko za a tashi wani abu ne kan hanci rasanin me za karo kuɗi karo kuɗi ba da kuɗi ki karo kuɗin ba haka ban zan kira su mace ka san da wallahi ka tsaya ka ji malam maka ban kira shambar ka yi haƙuri na kira shambar kaka na gaba ɗaya duk na da kayan zaki na kama ɗarki zaki gaba shambar dan Allah ka yi haƙuri ka haƙuri dan Allah shambar bari na kira su kaga ni ban saba ganin su ba jambar na kira na'am Allah dan Muhammad Rasulullah wallahi kamar ya kama ka Allah dan annabi dar masri mutane dan Allah dan annabi karfa dan Allah annabi dan mamadar su Allah ya baka hakuri shabbar dan mamadar shabbar ka karke ina maka abu da maka Allah baka hakuri yar maryo yar maryo Allah baka hakuri wai maryo wai yar maryo da ku Allah baka hakuri da ku kai mansur mansur kai wai mansur ba shi bane dan Allah dan annabi dan annabi karfa dan Allah zo tabarmar yauwa tawa yauwa wallahi yau kan yau kan yau kan yau kan yau kan arzani ya same ka muje dan Allah na to wai Allah na dan Allah dan Allah muje dan Allah wai yo Allah dan Allah yau na hade da na hade da kai yau na hade da kai kaji da kai yau an hade kaji da kai wai yo Allah yau karola da karola an hade muje dan fata dan Allah dan Allah dan Allah ka daina koga maka shin dan Allah muje muje

kai kai Allah lafiya kai magana maka magana ka me da a da sarata me wannan mutumin a zalimi ne wa abin da ke sai daga tarin mutum to kansa yana kanka ba na jira ba na riga na na na na bu umarni ni ina ina da zaka ban da malam koko kasa koko kasa mana kai ka da ba hankali ba a bani ka ba hankali 尾形 shi ne samun mukari amma wa shugaba yanzu muku wabida an daga bayan zan wasa wabida wabida na gaba gaba hankali wabida wabida bai hankali zai mana sa an daga wabida bai hankali an daga kai hankali zan yi maganin ka wa za ka maganin ba kai kai kai ba hankali ba hankali bata bata bata bata ma kwatin ce inda fara take shugaba ke su koko da goyi kamfani a layi daga suke gige da ke sani a hanya na ruke ka hannuwanka na ɗauka ka ki ya koye karke sani kirari karke sani asiri kuwa like an hurricane. daure ki taka da ke babu shakka an haɗa mu a babu mai ja baya ta na cewa bambarin ki a baya na kwana biyu ba a yi sai bane <laughs> kaga Allah ya sa abin nan to wannan kwalelanka ko kai ne kalan ta goce ta mai ganin man doki wannan kudin sun bugar bunka kudin yan gole go an kawo an samu a cikin zan ba ku bar ku tare a wannan ai ke nan ranka da kuwa Allah ya yi eh, ai da a cikin mulkin ka ne Allah ya ba ta wani ai da a cikin mulkin ka ne sai eh, ka ga kudi ka ringa zare idanu har abada ba za aiki na bisa bidin daji ba to da kake mace ya zan yi da kai assalamu alaikum ba na kan yanka yau wa alaikum salam dan da zuwa dan da zuwa sai ka daga ta sai bita ka kula daga nan Thank daga a dama tafiya ce na gadar ya yi min shi na ɗan kewayo nan a bani wajen ɗan raɗe kafin gari ya waye su wuce tare na da jihali na wato mu idan muka ga bako ya zo da mace to ko ne mu mai mahimmanci a wajen mu amma ka taho zan zo rutunka kake da illa a wajen mu eh, eh. domin ba kamali bane kai